bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah mu da yammacin litini goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wa salam shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da biyu ga watan maris alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a darasin da gabata mun cike ƙarshen aya ta talatin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wadan Allah ta'ala kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha riqa qala ya maryam anna laki hadha ko to yau za mu tashi insha Allah ta'ala a farkon aya ta talatin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya shi ne akwai bambanci tsakanin kalmar shahada idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da kuma faɗin la ilaha illallah wanne ne daidai kowace duka daidai ne sai dai munasabar da ake faɗin kowanne da ba an gane ko kuma duk da mutum ya faɗi ta ya faɗi kalmar shahada idan mutum ya zo rasuwa sai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya yi mutuwar shahada idan mutum ya zo rasuwa kuma sai ya ce kawai la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ma ya yi shahada duk ɗaya su ba wani bambanci sai dai ashadu ya fi tabbatarwa da ainihin wato karfafa kalmar an gane ko domin akwai tauhidi a cikinsa saboda ka zo ka ce la ilaha illallah kadai to idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya fi zama ablaq an gane ko wallahu ta'ala wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina wuni malam malam dan Allah ina da tambaya menene fadalar karanta suratul yasin kowace safiya da karanta suratu waqi'a tsakanin magariba da isha da suratul mulk bayan isha gaskiya ban sani ba an fahimta babu wani abu da ya halarto mini kai tsaye akan wannan sai dai kawai abu da nake son ja hankalinmu mafi yawancin falala da darajar wasu surori da ake kawowa hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya wasu tabbata ba an fahimta yau amma hakan baya kowace cewa karanta alkur'ani akwai falala a cikin ta kowace sura ka karanta kana da falala akwai wasu surori ke bantattu da annabi sallama ya kamfare su amma dai babu wani abun da zan iya tunawa akan wannan gaskiya kai tsaye saboda ka ban san amsa ba gaskiya wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasbihi da yan yatsu ko ko da yan zanen yatsu da yan yatsu da da yan yatsu haka yake umura ko ko da ne duka sunan su yatsu da umura ne kowane yanka ɗaya sunan shi ya umura da wannan yankan na farko da na tsakiya da na ƙasa duk umura ne saraka za ka yi kirgawa da shi subhanallah subhanallah subhanallah misali kaga ta yi guda uku a ɗan yatsa ɗaya za ku ka iri daya subhanallah kana kanta masu haka yadda kai dai ne tunanin ya annabi yayi da wanne ne duk bai dame ka ba kai dai kai adadin tasbihin ake bukata Allah ya sa mu dace wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya tabbaki malam kan da'awarsa tambaya wai malam yaya ne mutum zai nemi yafiyar waɗanda ya zalunce su ta hanyar gulmansu kafin lokaci ya kure wa mutum ka huta lafiya shi ne ka je ka ya fiye su kai tsaye farko dai malamai suna cewa za ka nemi ya fiye su wanda ka ci naman nasu hannun ka je inda ka bata suka yi su ila wani majalisi ne ake maganar wani aka kira sunan shi ka ce har wannan ai wannan gaida ba za da kaza ka soke shi ta faɗi wasu maganganun da ya zama tun ka dare ka rage masa darajarsa to sai ka koma wannan gurin kace ku jama'a fa wanda da na faɗa akan wannan na kuskure ai mutumin kirki ai ka zan nan yanka ba ka gyara wannan kuskuren da kai sannan kuma ka hada da neman gafara ya yafe maka kai tsaye ta faɗa masa da abin da kai masa ne ma'anar ka samu ta halulli daga wannan idan bai yafe maka ba akwai matsala ko ka faɗa kai tsaye ko ka zo kai hikima wani ila ka bari sai wata munasaba kai za ka yi tafiya ko shi zai tafiya to wani ayayya kai wa juna ka san halin rayuwa eh tun da kila ba a tana ba da abin da ne maka ka yafe mu ni ma na yafe maka da abin da kan in ya ce ya yafe wannan shi ma ya shiga ciki Allah ya rubuta sarki mana jagora Wannan ya ce assalamu alaikum malam ina maka addu'a Allah ya karo ilimi mai albarka da fahimta a ne malam kafin tambaya na dan Allah ina so ka janyo hankalin iyaye musamman iyaye maza da su sa ido sosai wajen hira da yadda yara suke mu'amalantar wayoyi da yanar gizo don yara mata na abin da bai dace ba nan Allah ka gaya musu duk yarinyar da za ta kai karfe goma na dare tana online to ba lallai ne na uku ba lallai ne ko kuma tana online to lallai ne na uku su shaidan ne wato da ita da online ne kenan ko da wanda take chatin da kowa mai rike kwarai da gaske ce na uku su shine shaidan duk tarbiyyar da za ku ba su in dai ta wuce karfe goma to sai addu'a tambaya ta dan Allah malam yarinya ce ta turo min tsarkinta har da bidiyo don ni ne na saka ta turo amma na yi nadama da kuma fatan allah ya yafe amma ban san ko sai na nemi yafiyan iyayen ba kuma subhanallah ya ce kuma wasu ubansu mara wasu daga cikin iyaye ‘ya'yan masu na cikin wannan matsalacin. malam amana ko amana addu'a shirya eh amana addu'a shirya da kuma Allah ya ya gafarta mana to ka ga yanzu da wannan matsala wato kaga shi uba ko ce iyaye suna musamman bari mu yi magana akan uban da yake misali ya ce iyayen wasu suna cikin wannan masallaci kaga iyaye masu alkhairi ne suka zo wurin alkhairi irin wannan har kenan dukkan wani uba da yake da irin wannan siffa ya iya bakin kokarin sa kenan ya ba ya tarbiyya shi ma ana sa ran yanta daga wata gari to kaga shi yana irin wa'annan guraren amma wasu suna can kuma suna da lafiya ko ita yar tana bin wata hanya shi ne wannan takarda alamar nadama yake ko ba haka ba so addu'a za mu yi addu'a kuma dole kai ma sai ka yi kuma ka dage sai ka yi nadama sosai da ba za ka sake koma zuwa ga wannan ba wannan shi ne galibin abin da ke faruwa shi yana rubuta karfe goma ne to idan karfe goma sai na sa'i ya ta kwanta bacci daga wayewar gari zuwa karfe goma nan da ban tare da ita kuma waya na hannun ta na san take kaga duka dai matsalar tana nan to shi sa wannan wayar ko dai ta zama to ima ne ko wato silafun ne zu hajjai makami ne wanda yake da kai biyu gwargwaron yadda ta sarrafa shi an ka sarrafa shi ta hanyar alkhairi ya zama an samu lada a kansa an amfana yanzu waɗannan abubuwan da muke ɗaukan karatu cikin na aidin ga wayoyi nan da kyamarori nan kaga bangaren da aka sarrafa shi ke wajen yi aiki alheri to haka zalika kuma za a iya sarrafa shi ta hanyar sabon Allah kamar yadda ya faɗa wasu daga cikin matan suna haka ba mata kadai ba har da mazan tunda shi ma gashi da kansa gashi ya ikirari ya tabbatar da cewa shi ya ta ita kuma soyayya ya data idan ta ya rufe ta yi wannan azabari ce kuskure so da farko dai abin da nake kiran ka shine ka goge hotunan ta da bigiyanta gaba da a cikin wayanka ban san kowa ce ce bayan ban san ir waye ba ban san waye mutum ban san waye ba amma ka goge kika sannan in ka goge ma ka bi shi can har cikin ma bin din da suke tsayawa ka ƙara gogewa kwata-kwata kar ka yadda zaura zauna a wayanka sannan ka tuba ka nemi yafiyar Allah wannan kadai ya ishe ka ba sai ka samu iyayenta ba ina fata ana fahimta ba sai ka samu iyayenta ba nadamar da za ka yi da tubanka tsakaninka da Allah ya gamsa ita ma ka kyale musu yan mutane sun auren ta kake so kai ka zo ta kofa ka nemi auren ta wurin iyayen ya ba kai duk sun yi bincike san da su baka aure su baka idan ba su nutsu ba kuma kai haƙuri Allah ya kyauta kuma Allah ya shirye ka ya tabbatar da shirya ka da tubanka da sauran matasa masu irin wannan sannan dangane da ku kuma iyaye karanta wasikar tashi kaɗai ya ke zama saƙon kun ji mu ƙara sani wala yaran da muke kallo yanzu wasu irin yara ne kamar ƙarjin musu ya ku yaƙuri abinda da ke iya sani a waya ma uban shi wallahi bai sani komai sai iya za su yi abinda za su yi ma kuma su goge kai ba za ka san ma'ani ba so za ka adai sa biyu a ƙara kulawa yawan shi ne kiran da nake da domin wasiƙar sa a fili take yadda ya ga hankalinmu gaba ɗaya to mu goge ko mu aiki na abu yau misali ka riƙa ziyarar ba za ta ɗakunan 'ya'yanka ka rika ziyarar ba zata a cikin wayoyin hannunsu ka an ka ce ya sa maka fil ya bude fil nan ka lalle ka gani yawa an abu da yake da leka ko ina da ina da ya kamata ka leka duk waɗannan abubuwan malamai sun daɗe suna mana wani kai. akai jakunkunan makaranta na yaya a rabar duba ba kuma sai wai yan mata kaɗai ba har da samani jakan makarantar leka su gani ne a ciki su ma ka duba duk irin wani abubuwa Allah ta'ala ya yafe mana wardrop din su na kaya a leka duk a duba suna nan ko ba sa nan Allah ta'ala ya shirya da mu malam Anas Abubakar ya sanya naira dubu biyar a asusun ijaba sai Abdulgari Usman ya sanya naira ta ɗari biyar sai Saifullahi Hassan Hussein Afwan ya sanya naira ɗari biyar sai Alhaji Adamu ya ta bude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 الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وبنجي تعالى هنالك دعا زكريا ربه anan take a wannan lokaci ko dai zama zarfin zaman ko zarfin makan mana a daidai lokacin da annabi da kariya ya shiga wajen nana maryamu ya ganta da dangin abinci mabambanta ko kuma ya zamanto bayan ya shiga ya gani a wannan zamanin a lokacin da yake ganin waɗannan abincin da a zakari ya rabu sai da ubangijinsa duk zai iya ɗaukan kowanne ko ya ɗauki zarfu zama ko ya ɗauki zarfu maka lamma ra'a zakariya zalika lokacin da annabi da gari ya ga wannan dangin abinci da ke wurin na maryam a ayar da take bayar yace kullama dakal alaiha zakariya min hawa wadda da yakin da harifa to nan ta ce roki ubangiji sa wa alima anna qadir ala al-ijyan bi shay'in fi ghairi ilmihi annabi zakariya ya san cewa wanda ke da ikon ya kawo ababai a daidai lokacin da ba lokacin su bane qadirun ala al-ijyan bil waladi ala al wallahi yana da iko ya kawo da a lokacin da shekaru ya da wa kana ahlu baitihi in qarhu kuma iyalansa duka sun kare ya shi babu wani da to nan take da aza zakariya rabba sai da zakariya ya kira ubangijinsa lokacin da ya shiga ɗakin da yake gabatar da ibada lamma da kalan mihrab da salati jawfin daga cikin duhun dare da ya addu'a kala yake cewa wa rabbi habli min ladunka ya Allah ka bani kyauta daga gare ka durriyatan tayyiba ka bani kyautan zuri'a ta kwarai ai waladan salihan ɗana ƙwarai kaga wannan yana nuna ya halatta mutum ya roƙi Allah ya bashi da tun gabanin ma a samu da ka roƙi Allah ya baka ɗana ƙwarai lafazin zurriya Allah mulkin sarki ya maimaita shi a waɗannan ayoyi abinda ake nufi da zuriya su ne ɗaya da kuma jikoki idan aka ce zuriya ana nufin ƴaƴa da jikoki kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a wani wuri Ya ce a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya za ku riki shaytan da shi da zuri'arsa a matsayin waliyanku bisa da zalimi da badala kaga lafazin zurriya a nan yana nufin ƴaƴa da jikoki sannan lafazin zurriya takan zo a wani wuri cikin alƙur'ani kamar yadda yau cikin suratu ya san tana nufin iyaye da kakanni shi kuma ubangiji ta ala yake cewa ayatan lahum anna hamalna zurriyatahum fi kulli mashhur na daga cikin aya da alama ta ainihin wato Allah shine mahalicci wanda Allah ke ce ya ɗauki zuriyarsu abin da ake nufi da zuriya anan iyayensu da kakanninsu fi kulli mashhur a cikin jirgin ruwa wanda yake damtse a makare da kaya ana nufin jirgin ruwan annabi Nuhu alaihi salam an gane wannan ko lokacin da Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi Nuhu gaba ɗaya duk duniya aka halaka so sai Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya sassaka wannan jirgi bayan ya sassaka wannan jirgi ya ka umarce shi da ya dauki kowane jinsi namiji da mace kullu hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn duk wani jinsi namiji da mace dabbobi haka mutane haka cikin sahabban da ko ina aka dauka da kuma tafa zuri'a waɗannan zuri'a da suka shiga cikin wannan jirgi mu dan da muke rayuwa da tsakan su ne an gane ko iyayenmu da kakanninmu su ne waɗanda suka shiga wannan jirgi sahabban annabi Nuhu alaihi salam da duk wanda ka ganshi anan ko musulmi ko kafir tsakan wannan dai zuri'a ce wasu daga cikin malamai suna cewa lokacin da suka shiga wannan jirgi bayan an yi wani tufa na shekaru hamsin da aka zauna cikin kwanciyar hankali to a wannan shekarun Allah ya maye matan dukkan wani wanda ba tsakon annabi nuhu ba ta zama to ne ba ta haihuwa sai iya ƴaƴansa da zuri'a su suke haihuwa wannan ra'ayi ne ɗaya daga cikin ra'ayoyin malamai sannan wasu kuma suka ce a'a su din dai har su sahabban sun ci gaba da haihuwa da nashi a gaba ɗaya su wanda ta hanyar auratayya wannan tsato na ɗan adam ya ci gaba da wanzuwa a banka har aka same ni aka same ka aka samu kowa to iyayen namu kenan kaga shi ne abin da yake cewa wato hamanna zurriya da zuri'a su a nan ana iyaye da kakanni to annabi zakariya ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi zurriya waɗanda za su zamanto tsayyibatan wato masu daɗi wato abin da kirki da tsayi ba ana nufin wadadan salihan ɗa na kirki innaka sami'un lalle sai Allah mai ji ne da aswatina da sautukan mu lokacin da muke roƙonka wa mujibud du'a kai ne an san addu'a ne a lokacin da ake roƙonka a matsayin sana annabin Allah ya roƙi Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa ya yaye masa damuwarsa na da gaske babban damuwarsa shine yaya da yake bukata kuma wannan siffa ce ta mummunai dama su suna yin addu'a addu'ar mummunai ba ta tsayawa ga kansu kadai suna fara da addu'a ta shafi ƴaƴansu da zuri'arsu gaba daya Allah ya bamu labarin yadda mummunai suke addu'a suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama kaga wannan ita ce siffar su ubangiji ta'ala ya ce nan take bayan yayi wannan addu'a fanadatu al mala'ikatu sai mala'iku suka kira su anan ana nufin mala'ika jibril alaihi salam wa huwa qa'imun a daidai lokacin da shi annabi zakariya yana tsaye yusalli fil mihrab yana yin sallah a dakin na ibada kiran da aka yi masa anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah madaukakin sarki yubashshiruka Allah yana maka albishir bi yahya yana maka albishir da wani da sunan shi ma yahya musaddiqan bi kalimati wannan yahya yana mai gaskata kalma min Allah da Allah subhanahu wa ta'ala wace ce wannan kalmar malami suka ce kalma dan ita ce annabi Isa alaihi salam ana ce mata kalma ba wai dan saboda shi dan shi ne kalmar Allah ba an halicce shi ne da kalmar Allah ta kun bakana ina fata ana fahimci ya ce mai annabi Musa kalimatullah ba wai dan shi ne kalmar Allah ba a kalmar Allah ce ta samar da shi ina fata ana fahimta kun ya kun shi kenan sai ya kasance yi sayyidan sannan baya da nan kuma shi annabi hayan nan shugaba ne yana da mabiya waɗanda suke bin sa jagora ne sannan wa hasuran sannan katangagge ne lafazin hasur ne wanda aka katange shi aka kame shi aka hana shi ya zama baya neman mata mana baya sha'awar yaya mata mamnu'an minan nisa abinda ake nufi a nan shin wasu ka ce sakandagge ne wanda kwata-kwata zai sha'awar mata wasu kuma suka ce a yana sha'awar matan amma imaninsa da tsoron Allah shi ta sa baya karkata zuwa gare shi wanda ne fi dacewa da shi a matsayin sana Allah na farkon ko lafiyar na biyu domin idan aka siffanta mutum da cewa baya bukatan mata a sa'ida ma zargi domin ka zamanto ba maza zakuta a tare kai ke. haka da sha'awar mace dan yanzu yau idan aka ce ga wani namiji dukkansa duk dukiyarsa amma ba shi da ba babu wata mata da za su yarda ta wuri shi haka ne ko ba haka bane amma ga namiji lafiyayye cikakke ko da bai da kuɗi za ka ga yana da masoya a cikin mata ko da ma wawa san sai ce ga ana yi duk yana iya faruwa to amma wannan shi din namiji lafiyayye kasantuwarsa namiji lafiyayye yana iya sha'awar mace amma tare da haka tsoron Allah shi ya danne kansa baya bukatar su ina fata ana bayan to wanda shi ne cikakken namiji mu nan gurin ya zo a babi ne yabo kenan shi ne lafazin hasu kamar yadda yake suke cewa ko a cikin ƙamu suka ce alhasu shi ne a yi mallaya a nisa wanda baya kusantar mata wa huwa qadirun ala dalika alhalin yana da iko yana da dama yana jin sha'awa amma duk da haka baya kusantar su wannan shi ake nufi da hasu ina fata ana fahimta bayan nan annabi haya wa nabiyyan min as-salihin shi dan annabi ne daga cikin bayan Allah mutane kirki an gane wannan ko ana ruwaito hadisi cewa bai taba aikata kuskure ba shi annabi haya wa lam yahimmu biha bai ma taba yunkurin ma ya aikata kuskuren ba kamar yadda yazo a cikin wato tafsirin Qazan da kuma sirajin Munir bawan Allah ne Allah bai kaddar ma ya girma ba har yayi auren aka samu daga cikin ne shi daga cikin annabawan da bani Isra'ila suka yanka shi yanka shi kai da zarfi Allah ta'ala ya ba mu labarin su ya faɗa da abubuwan duka da suke ayoyin da muka karanta a baya annabi haya an yi albishirin samunsa ga annabi da kariya tun gabanin a shi kuma za ku lura cewa Allah madaukakin sarki ya sa masa sunan da kansa kamar yadda ayat cikin suratul maryam ta ce lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu taɓa sanya ma wani mai suna irin nasa ba kafin shi suna ka duk wani yahaya da ta gani a wani to wannan yahayan shi ne farkon yahaya a duniya babu wani kafin shi domin ya ce inna nubashshiru ka bi gulamin ismuhu yahaya muna maka albishir wannan kuma faradatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan kika kaga wannan albishir ne waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya yi albushirin dan kuma har ya faɗi sunan dan ma to ko dan yana zuwa ma baya buƙatar sai an sa mai suna da sunan shi sai Allah ya ce قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عامر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال ربي يتي يا أبنجي شيء النبي زكريا كنا يتي يا أبنجي الله ليه معنى الله شيء كي لما أنت أما سأل بشر دلاء wanda yake kuma ga dan ma ga sunan shi to yanzu shi mamakin sa Allah ya kunu lahu gulam ya za a yi a ce yana da ta ya zai samu wannan ɗan a yi fuka ji ba ya roƙi Allah ya ba shi zuriya amma yanzu nan ba tambaya yake in inkari ba wato murna ne da ne da jin daɗi yaya ɗan zai samu domin shi yana da shekarun da ya riga ya yi tsammani amma tun da ya san Allah nan mai iko ne akan komai yadda ya samar da abinci ga nanar Maryam a lokacin da ba a tunanin a samu abincin to da iko ne wallahi ya ba shi ɗaya da zuri'a a lokacin da shekarunsa ya ja bai kamata ya ɗauko a lokacin to Allah zai ya bashi to Allah ya kula li gulamun ya za a yi samu da wa qad balagani al-kibar al-hali girma ya rike ni na riga na girma ai balagtu nihayata sinni na kai karshen shekarun da duk wani namiji yake iya kai wannan shekaru in ya kai to ya kai makura ni akan wa 20 sana a lokacin aka ce shekara ta 120 wa imra'ati sannan mata ta kuma da nake tare da ita aqi tsarin bakarar ya ce ba ta haihuwa ga tsufa ga kuma rashin haihuwa waɗannan dalilai ne guda biyu waɗanda su da kansu za su hana a haihu ya ce bana da tamaniyatan wata ƙi ita kuma shekaran ta casa'in da takwas ya ba ta shekara ashirin da biyu haka ne <laughs> to za ta haihu shekarar ta tamanin da takwas shi kuma shekarar shi ɗari da ashirin malam yake cewa kala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ta bakin mala'ikan cewa kazalika hakan da kaji an faɗa na min khalqi gulamin na Allah ya halicci da kuma daga jikinka kai da matarka da wannan shekarun naku to haka nan Allah ya fa'alu ma yasha haka Allah ke aikata abin da yake wanda idan ya hukunta babu abin da zai faru a wani ya ce yaf'alu ya sha idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu Kada ka taraka la ya'jiluhu anhu shay babu abin da yake gagaran Allah wal izhari hali al qudrati azima saboda bayyana wannan kudura ta halittar da a jikin mutane biyu waɗanda shekarunsu ya ja wanda a bisa al'ada ba a tunanin su haihu to alhamahu su'ala sai Allah ya sa mu annabi zakariya ilhama da yin tambaya dan yaya abin zai kasance liyujaba bihi dan a bashi amsa wa lima taqat nafsuhu ila sur'ati al-mubashshar anhu saboda abin da zuciyarsa kuma ta karkata a kai kamar yadda na faɗa na shauƙi ne ake himma ne yaya abin da ya kasance ne wai Allah ya sa wannan tambaya so ba tambaya ba ce ta inkari an gan sai ne kake zaune ka tashi aka da ko jiki kana ta zallin mu ma ya ga a gariya sai kana bacci an yi tashi ke ce ma ta tashi an ayyana ka gwamnan jihar eh? misali yaya abin da ya kasance kai yaya abin da irin wannan to ya yi shekaru masu yawa mara sai ce ma yake tambaya na sake samun nutsuwa. iri ɗaya ce da tambayar da annabi ibrahim yake yi lokacin da ke sharar bi ne kai fa tuhi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin ne liyatma inna qalbi yana so zuciyarsa ta natsu ne shi ma sai ya tambaya ta yaya za a yi a samu wannan ta dan ya riga ya san Allah yana da ikon ya aikata abin da ya faɗa qala sai ubangiji ya ce rabbi ja'al ya aya ita ce tambayar da aka yi masa ilhama ya ce ya Allah ka nuna min alama lafazin aya ana nufin alama ina ba ta ana fahimta. eh alama ita ce aya daga cikin ɗaya daga cikin ma'anonin da alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullu malakin dunahu yatadabbaru takan zo da ma'anar ibra takan zo da ma'anar abubuwa da yawa ga su nan dai saboda nan yana tambayan a bashi alama ce da za a zai gane matarsa ta samu ciki sai alamatul ala ilmi mar'ati a bada alama akan cikin mata ta in ya samu qala sai Allah ya ce ayatuka alayhi ayarka da alamar da zaka gane matarka ta samu ciki Allah ta kalliman nasa zaka kasa yi wa mutane magana kana so ka yi magana amma sai ka kasa in dai mutum za ka yi magana ba za ka yi ba an gane wannan ko ai tamtani a min kalami za ka kasa magana sabanin zikiri in zikiri za ka yi ko karanta littafin Allah ko wani abin da ya shafi ambatan Allah duk za ka iya lafiya amma in dai mutum za ka yi magana za ka kasa magana Allah ce talatata ayyami za ka kasa yin wannan magana kwanakin uku illa ramzan sai dai isha shi ne kana nunawa a dauko maka kaza ku a maka za har a gane amma ba ka iya bude baki kai magana in dai mutum za ka yi magana shi ne nan ya ce ta ayyami kwanaki guda uku ko yallai guda uku bilayali ha har da dara su an gane ku sai ce wadkur rabbaka wannan fadin wadkur rabbaka shi yasa malamai suka ce zikiri ashe yana iya yi bakin zai iya yin zikiri zai iya ambatan Allah kasiran ka ambace shi da yawa wa sabbih yi tasbihi kuma kan tasbihi anan yana nufin sallah kai sallah bil ashin wal duka. an gane ko akan kira ta tasbihi sallah akan kira ta da rukuri kamar da Allah ya ce warka umma arrajiin ma'ana ku sallah tare da masu yin sallah to kaga anan gurin Allah bai ce sarki ya ce yalle guda uku da tarara su a cikin suratul maryam sai Allah ya ce mata salati layalin sawiya haka Allah ya ce jarare guda uku sawiya lafazin sauyiya malamai sun yi sabani wajen bai ake nufi da sauyiya ma'ana a jere kwana uku ko ko ana nufin sauyiyatan hal ne na shi da kariya ma'ana lokacin da Allah ce ba za ka iya magana ba da mutane tsawon kwana uku domin duk wanda ya ganta ba ka iya magana za a ce wani bai da lafiya me ya samu bai da magana ko ya kurmance ne ko ya bance ne to ku sani rashin iya maganar nan ba illa ba ne sauyiyyar ya ku kowane lokaci lafiya yana da cikakken lafiyar shi amma duk da haka bai iya yin magana ma'ana ka gane sanda ka ga ka da lafiya da ƙoshin lafiya amma ba ka iya magana wanda rashin maganar nan ba cuta ba ce an sa ta ne ta zama to alamar ka gane matar ka ta samu juna biyu to sauyiyyar kana da lafiya wannan kuma shine ra'ayin jumhurin malaman tafsir cewa sauyiya ma'ana kana da cikakkiyar lafiya kana cikin halin daidaito al'amuranka suna da kyan amma duk da haka ba ka iya magana da mutane an gane wannan ko to Allah su subhanahu wa ta'ala ya gaya masa wannan alama ya ce to idan ka ga haka to matarka ta samu juna biyu Allah mu yake sarki ya ainihin wato yi wa wannan annabin Allah albishir kuma annabin nan ya ji daɗi waɗannan alamomi sun bayyana har an samu annabin Allah annabi ya sannan kuma na daga cikin abin da dama surar take karantar da mu bayani dangane da annabi Isa alaihi salam to duka tarihin sa yana da alaka da waɗannan iyayen nasa da nasa da innoninsa ake ta mana shara fage to ubangiji subhanahu wa ta'ala sai karkatar da aka zace zuwa ga ita diyar kogansa ko mai gidansa shi imam wanda yana daga cikin malaman su annabi da kariya da sai Allah ya ce وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وبنجي تعالى يتي وإذ قالت الملائكة فتلا يا ينجى ملائكو سكتي معنا ملائكة جديد يتي يا مريم يا تينا أنا مريم إن الله اصطفاك للي وبنجي تعالى يا زعبي لفظ الاصطفاء شيني زعبي ikhtaraki awwala Allah ya zabe ki a karan farko haitu qabilati min ummiki lokacin da ya karbe ki a wurin mahaifiyarki lokacin da ta bare ki dan ki aiki a cikin masallaci na baitul maqdis wa qabla ta'ririki sannan gabanin kuma ki zamanto cewa kin zama budurwa ko a yan taki ba na kai kafin waɗannan iyaye da suka rene ki zamanto suna wawa sadaukaki walam yasbi dalika li ghayriki min al-inasi ba ta ba samun wata ba daga cikin mata ta samu irin wannan daraja wa baraka fi hijri zakariya ya kuma sanya albarka wa rabbaki ya rene ki a cikin gidan annabin Allah annabi zakariya wa razaqaki min indihi ya kuma azurta ki da abinci daga gurinsa abu wanda ke kawo miki sai wannan inda yake cewa waje da inda hariskan dukkan wani nau'in abinci da abin sha yana gani a wurinta duka waɗannan kaga zaɓi ne daga ina daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya zaɓe ki sai ce wa tsaharaki sai ya tsarkake ki min masisir rijali daga shafan namiji ba a taba samun ɗa namiji ya taba cikin na namar yau ba wasu ki Allah ya sake zaɓanki a karo na biyu bi an asma'aki kalamin mala'ika, mala'ikati mushafa ta yadda Allah ya ji yadda ke maganar mala'ika kai tsaye kika ji murya ana magana ne a wanda ya wajen maganar mala'ika na na maryam sai ke ci da faduwar walam yaqa li ghayrihi hakan kuma bai faru da wani baka kunci ya miki wannan ne istifak din nan na zaba ala lisail alamina akan mutanen duniya gaba daya ahal zamani ki mutanen da suke zamani hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamu da min ar-rijal kathir maza da yawa sun cika dari bisa dari an gane ko walam yakmul min an-nisa illa arba amma ba a samu ba cikin mata waɗanda za a ce sun cika sai guda hudu daga ciki sai ce maryam bintu imran an fahimta wa asiyatu imran fir'aun an gane ko da kuma khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad wa fadlu aisha da fadlu sariri ala sa'irin ma'am dukkan mata ba su cika ba sai waɗannan guda ba ya ce daga maryam diyar ainihin wato imran mahaifiyar annabi isa alaihi salam a zamanin da ita ce mafi darajar mace a duk duniya lokacin ba mace kamar ta nan kuma sai wato asiya matar fir'auna a lokacin duk duniya babu wata mace sunanta mace da yara da irinta da tana gidan mafi wato sako daga cikin bayan Allah tana karkashin sa matsayin mata domin fir'auna ya yi ikirarin iddiyayin Allah ma Allah ta kare domin ya ce wa ana rabbukum al'ala amma tare da haka matarsa ta fi kowa a wurin Allah daga nan kuma sai na da Khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya ba mace kamar ta a zamaninta haka sai kuma da yadda na fadima diyar ita na tarina da sai annabi ya ce falalan na nan aisha matarsa to kamar falalan sarid ne akan sauran abinci sarid kuma wani nau'in abinci ne na wancan lokaci wanda sai wani da wani sai iya cin sa ina ba ta ana fahimta to haka waɗannan bayan Allah Allah ya dafe su ya sanya suka to masu daraja sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairu nisa'iha maryam wa khairu nisa'iha khadija wa khairu nisa'iha asiyatu bint muzahi wa khairu nisa'iha fatima bint muhammad mafi alkhairin mata na zamanin ta wannan zamirin na ha ha ha yana komawa ne zuwa ga zamanin kowace ɗaya daga cikin wa'annan mata da aka ambata su ne mafi alkhairi su ne mafarara su ne masu daraja a cikin matan zamaninsu ubangiji ta Ala ya zaɓe ta ta zamanto ita ce mafi daraja a cikin nisa da alami da zamaninta. ya maryam ya ce da maryam uquluti ma'anar al da anan ki ji tsoron ubangijinki takwa ke ki ji tsoron ubangijinki da rabbiki a kai ini ki masa da'a juji ki yi sujjada warka'i ma'a da ki yi rukuni tare da masu rukuni ma'ana salli wa al-musallina ki yi sallah tare da waɗanda suke yin sallah sai Allah ya ce ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون zari ga wannan labari da ake baka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al'amarin annabi kariya da nana Maryam min amba'il ghaib wannan duk yana da cikin labarin gaibi wanda kai din baka sani ba Allah mu sai sarki ne yake baka labarin ma'ana abin da baka nan aka yi baka ma san an yi ba amma nuni dai ka muke maka wahayi mu baka labarin wannan al'amari ya kai annabi Muhammad wa ma kunta ladaihim baka nan a gurin iz yulquna aqlamahum lokacin da waɗannan ɗalibai na annabi imran suke ainihin wato jefa ainihin wato allunansu ko alƙalmansu don yin ainihin wato zaɓe wane ne ko ƙuri'a wane ne zai ɗauki a ranar maryam ya rike ta a matsayin wacce zai rike ta filmai a cikin ruwa suka jefa alƙalmansu ya fita da suna yin ƙuri'a li yuzhiru lahum dan yastagana wane ne zai ɗauki wannan yarinya ayyuhum yaqtulu maryam ma'ana wanda zai kimar maryamu ya rabu ya rage ta wa ma kunta daihim ba ka nan kuma ni har ila yau a tare da su ya ta simuna lokacin da suke jayayya fi kafalati ha wajen ɗaukar nauyin nata kamar yadda lokacin da aka haife ta sai ta ɗauko ta ita uwar ta kawo ta wurin su suna baitul maqdis sai ta ce musu duna kun haɗe hil tima ga wannan marayyar a hannun ku ya kuce sai kowa ya fara ni zan dauke ta ni zan dauke ta annabi zakariya ya ce shi ma zai daura aka zo aka jefa alƙaluma a cikin ruwa na ainihin wato jordan tekun jordan a nan suka jefa alƙaluma su duk wanda alƙalaminsa ruwa ya janye ya wuce shi kenan ba shi aka zaɓa ba wanda alƙalaminsa ya tsaya wannan wata dabi'a su ce da al'ada su haka su ana jefawa kawai sai alƙalamin annabi zakariya ya tsaya wanda wannan shi ne ya cancanci ya ɗauke ta kuma ta taso a gidansa ya samar mata ɗaki da gurin da za su yi bauta a wannan baitul maqdis din yana zuwa yana duba ta yana ainihin wato kula da ita yana kuma ƙara sa ido a kanta shi ma yana ibada domin ba haka kawai dan an bar tana karama shi kenan sai a kyale ta dan tana ma dole sai da bibiya a haka aka dinga yi wanda ya sanya suka yi mamaki kwarai da gaske lokacin da ta zo da annabi Isa haka nan kuma ya yi mamaki lokacin da ya ga abincin da baya tunanin cewa za a samu wani abinci kuma ya san shi ba shi kawai abincin ba kaga wannan al'amari ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala a cikin wannan aya kaga yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibi ba annabi bai san gaibi ba labari ake ba shi domin ya ce wa ma kunta ladaihim ba ka nan lokacin iz yulquna aqlamu ya sake cewa wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun duka ba ka nan lokacin da suke yi shi yasa wani lokaci wani mutum ya zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya tashi sai ya ce wa annabi ma sha Allah wa shika wai abin da Allah ya so da kai abin da ka kai ma Allah ya ce kai a ja'alta ni lillahi niddan za ka sanya ni kishiya ga Allah kul ma sha Allah wa hadu kace Allah abin da Allah ya so shi kadai ne ba abin da nasu ba dan ni ban san ne ba da abin da kake so yake faruwa ba ni ma ba wani ne cikin bayan Allah kuma wannan lafazi Allah madaukakin sarki ya yi istimalin ta a wurare da yawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya faɗa masa wannan hasu biyu أولو لي ألا شيء وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين هذا صديق وما كنت وما كنت نم ما قاش أولا آية أولو لي أبي إجي وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه ولكن رحمة من ربكم sannan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa ma takhutsuhu bi yaminika idan la sabal mubtilun wa ma kunta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina duk waɗannan ayoyi ne wadanda suke tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake faɗa daidai ne bai gurin Allah ne ke sanar da shi sai sa abu ya ke cewa kullu amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء da na san gaibi da na yi wata aikin alkhairin da shi wata cuta ba da same ba a ba karya masa hakuri ba da ba fasa mai kai ba ita an ji wa annabi ciwo A da annabi da ya san gaibi da wurin nan za a samu matsala wuri kaza za a samu matsala in kauce amma da haka sai wani yana hankoro yana tsaga murya yana cewa ya san ya ya a ci san ba Allah ne da kansa yace bai san gaibin ba shi ma annabin da kansa ya tabbatar da bai san gaibin ba Allah ta'ala shi ne sai Allah ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين إذ قالت الملائكة فكنا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هر إلى يوم لو كتن ملائكة سكتي معنا ملائكة جبريل عليه السلام يتي يا مريم يا كيرا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الله نمك البشر من ذاك سامو وتكلمة هو ينمك البشر دا وتكلمة دا قريش وانا ولن دا النبي إيسا دا أفهمش تهنيا فرد كلمة من لكن يكون شما وننا اسمه المسيح سنة المسيح عيسى بن مريم wato annabi isa dan maryam domin ba shi da wani uba da za a danganta shi da shi sai mahaifiyarsa lafazin almasi ana nufin wanda yake shafewa an gane wannan ko wato masihu guda biyu ne akwai masihu huda wa haqqa wato masihu na shari'a da gaskiya shine annabi isa alaihi salam akwai masihu dalal wato masihu na bata shine dujal ina ba ta ana fahimta waɗannan su ake cewa masihu shi annabi isa an ce masa almasihu ne li'annahu yamsahu al-akmaha wal abrasa wa yuhyi al-mauta bi idnillah saboda yana shafar makahu da kuturu da guragu da matattu su wake da idan Allah su bi shi ce masa ainihin wato al-masih masihul huda wal haqq annabi isa alaihi salam sannan shi ko dujan an kira ka da almasihu ne da annahu yamsaqul arda fi 40 yawman domin zai kara ɗin duniya gaba ɗaya ta cikin kwana 40 zai gabe ta eh ko ina sai ya shiga eh an ga ne ya zo a kan nan kwarai da ya ce in ban da maka da madina maka da madina ne ba zai samu shiga ba duk lokacin da ya zo zai shiga maka kuma madina zai gama da sun zazzara makamai tana kayan shi tana security tana tsakkare su na ce inda zai shiga dole ya koma domin ya zo cikin hadisin nan mai tsohon talibin jani wanda ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru a tafiya da suka yi cikin teku wannan tekun igiyar ruwa ta ja su ya nutse bayan sun fita sun shiga wani tsibiri sai ga wata dabba da ake ce mata jassasa an gane ko mai yawan gashi a jikinta ba ma a gane gaban balle bayan ta saboda tsananin yawan gashi wanda tana ɗaya daga cikin dabbobin da malamai suke sabani wajen cewa ko ita ce dabbar da Allah yake nufi da cewa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ayan nan ta tashi al-qiyama wanda Allah yake cewa mutane na tsaka da tawafi a kawa kawai za su ga rabba ta bayyana a tsaka a tsaka tawafi a cikin kawa sai a ganta kuma tana sa mutum da wani sanda a hannun ta sa a goshin wa da ta ce mu'min wannan kuma kafir a goshinsa to wannan dabbar wurin tahalilinta mana iyakance da ayyana ta malamai sun yi safari suka ce wasu suka ce wata macijiya ce wadda ta wahala lokacin da ƙorin shawa ke yunƙurin sake ginin ka'aba ta shirya ciki rani, wanda ginin ka'aba a kan ta yi wasu kuma suka ce a ba ita ba ce ai dabban nan ce ta halar da salihu lokacin da aka kashe uwarta diyar sai ta shige cikin dutsen ajiya a makka akwai anguwar ajiya yana nan bayan kulak fowa din nan da ke madina nan ne ajiya har wani bangaren harabar harami ma da cikin makka yana cikin anguwar ajiya an fahimta to har ma wanda daga cikin sahabbai ya ce wata rana wato an ja shi abinda ba zan iya tunawa ba zan so in faɗa abinda zai zama an samu kuskure shin annabi ya ce ko ko sahabi ne ya ci namar ta gaskiya da aka tashi sai aka nuna masa wani wuri mawdi'in fil badiya a ajiyar wannan gurin kamar ga wuta ta cinye gobara ta kama ciyayi amma ga wani wuri da bai kore ba sai ce wannan gurin nan ne inda dabbar nan za ta ko kamar ƙara alaihi salatu wassalam na manta gaskiya shin annabi ne ya ja su ko ko a akar ne wani sahaji ya ja to saboda haka kaga akwai wannan batun cewa ita wannan jagorar ce to wannan dabbar ita da satar tana daga cikin ita ma abinda aka ce ita ce duk malamin sun yi sabani ita kuma aka ce wata iriyar dabba ce da ta tara ta tara dukkan wani nau'ukan halittun dabbar duk dabbobin duniya akwai ta ciki aka ce kanta kan alade ne amma ta kuma da giwaye ne hakoran da na mutane kafafun da zaki ne kaza na kaza duk wata nau'in dabba akwai a jikinta. amma yaya take dai wacce ce Allah cewa ya dabbata min al-ardi shi kenan sai imani lokacin da ma za ta fito mutu da mana aljanna insha Allah ko akwai wanda yake so tsaya ya gata wasu da tsaya ya duk mana can aljanna insha Allah ba a gani akwai abubuwa da yawa da annabi ya bayani da cikin alamomin tashin alkiyama kanana da manya duka za su bayyana to akwai wannan a ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya tsara to shi ne shi tabibu ne sai yake cewa wannan dabbar sai muka ji tana magana sai kuma ta ce mu shiga cikin garin nan cikin wannan tsibirin wannan mutumin da ke ciki shi zai ba ku labarin da abin da take tambaya har yake cewa sai muka tsorata lokacin da muka ji ta ce mana mutum muka ce anya ko zai shigan ce wannan dabba to da suka daidai ne suka haɗu da wani halitta a wurin ya rika musu tambayoyi ya buhairar tsibiriya ya ruwa na wuri kaza ya tekun gari kaza ya gonakin kaza ya wannan annabin ummiyi wanda Allah ya turo shi a cikin larabawa ya suka yi suka ce an kore shi daga garin su ya yi jira kuma madina ya ce kai amma da ya faɗa kai a gare su da sun yi da'a da shi wuri kaza yana fitar da ruwa har yanzu su ce a har yanzu yana rasu to lokaci ya kusa da zai daina fitar da ruwa wuri kaza fa tana fitar da yayanta sai ai tana fitarwa lokaci yanzu ma ya fi abin nan ce to lokaci ya kusa da za su daina a ƙarshe suka ce to kai din wane ya ce ni zan biya muku ko ni wane ya ce ni ne masifin dajjal ya ce wallahi lokaci ya kusa da za a ba ni ne ba su nake da fitowa to shi ne da tamimu jari ya faɗa ma annabi wannan magana wacce ta rawaito hadisin ina ga wata daga cikin sahabbai ce lokacin ina amarya ina an gwaji a gidan wani annabi kawai sai muka gara cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a aka tattaru a masallacin Madina annabi yake ce musu to na kasance ina ba ku labarin Dujjal ina gaya mu kuma babu wani annabi face ya tsoratar da al'ummar sa Dujjal annabi ya ce to wallahi idan Dujjal din nan ya zo ba makawa sai ya fito a lokacin ku zai fito a cikin ku zai fito ko al'umma ta yace idan har ya fito ni ina nan rai a cikin ku to kowa ya fita ni na isan muku shi in ji maza Allah ya ce idan ko ya fito ba na shehu da kowa ya kaka shi kowa ya kaka shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ku sani mu wani wuri a duniya face sai ya sa kafa sa ciki sai ya ce ki za ka ce maka haka duka sai ya zo an fahimta sai annabi ya ce illa makka ta wa tsaiba ya ce in ban da makka da tsaiba ina ne tsaiba madina sai annabi ya dauki kwagirin da ke hannunsa yana kan mumbari ya cike shi yana cewa hadhihi tsaiba hadhihi tsaiba hadhihi tsaiba ce wannan ita ce tsaiba wannan ita ce tsaiba madina kenan dan ne shi ɗaya wato duzar ba zai samu shi ba amma fa annabi ya fada da ya zo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yazo aka hana shi dama rayuku sun tare maka sun tare madina ba da ma ya shiga to sai ya yi kuwa ya ihu ya ƙara jinsa duk wani mabiyinsa a cikin maka da madina za su fito su kuma daga ciki sai su gudu jannar amma shi ba zai shiga ba duk wanda zai saura sai zama madina kowa mumini ne haka kowa mumini da za a jannar amma duk wani ruba wanda dama can fitinan ne ne dujar ne duk sai sun fito sun bi shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana to waɗannan su ne masihai guda biyu to Allah ya mata albishir da cewa ya mata albishirin wannan ya tsaso dan shi masihu ibnu maryam khatabaha bi nisbatihi ilaiha Allah yayi magana da na Maryam ta hanyar jingina mata wannan da an gane ku wajiha mutum ne mai matsayi mai daraja fi duniya a nan duniya sai da duk wanda aka kira sunan shi aka ce annabi Isa ta hanyar annabta da aka ba shi da aka mutum ne mai daraja wal akhirah al akhirah ma mutum ne shi mai daraja bi shafa'ati wa ta ula ta hanyar ceto da zai yi da kuma daraja madaukaki annabi Isa yana ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusuli daga nan ba ta ce Allah ya ce mata wa yukallimu nasa fil mahdi zai yi wa mutane magana tun yana tsimman goyo lafazin almahad mahd shine tsimma na jarirai ai islan kabla waqtil kalam tun yana dan karami zai iya magana zai zama to yayi magana yayi magana da ya yace musu inni abdullahi ko A al-kitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati zakati ma dumtu hayya sannan wa kahanan zai kuma yi magana bayan ya girma ya zama to mai karfi a jikinsa an gane ko ai ba da tajawuzin arba'in 40 sana bana bayan shekarunsa sun wuce shekaru 40 wa min as-salihin sannan kuma shi ɗaya ne daga cikin mutanen kirki abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji da ala ya ba mu da wanda muka yi kuskure ko kuma cikin ilimi Allah ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah